yau asabar uku ga watan ramadan hijirar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu da da da dari hudu talatin shida, daidai da ishirin ga watan jun shekara ta dubu biyu da sha biyar. a yau da izinin allah muke sa ran mu fara karatun wannan littafi mai suna mausu'atu akhlaqus salaf mausu'a shine encyclopedia wani matattaran bayanai ne wanda aka tattaro daga ɓangarori mabambanta na ilmomi daga malamai da dama dangane da abin da ya shafi ɗabi'un magabata ina aka ce salaf waɗanda ake itlaƙin wannan suna a kansu kai tsaye inda a cikin wannan al'umma ne ana nufin annabi ne da sahabbai su ne salafu hazihil umma su waɗannan bayan Allah na gargaru su ne waɗanda Allah maɗaukin sarki ya zaɓa ya yi masu daraja ya yi masu martaba ya mutunta su akan duk wani ɗan adam domin a cikinsu ne Allah maɗaukin sarki ya zaɓa ɗaya daga ciki wanda ya fi kowa ya ba shi mukamin manzanci da annabci kuma ya zama shine limami da jagoran annabawan Allah baki ɗaya a cikin ulul azumi minar rusuli kuma babu kaman shi Shi ne wanda Allah maɗaukin sarki zai ba ceto Shi ne wanda yake da ash-shafa'atul uzma ne wanda Allah zai tada shi a mahamud Shi ne wanda Allah maɗaukin sarki ya zaɓa ya zama shi ne shugaban ƴaƴan Adam baki ɗaya kuma shi ne wanda Allah ya amince ma da saƙon ƙarshe saƙon da babu wani saƙon da ya cin mashi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kuma shi ne wanda Allah maɗaukin sarki ce laƙar kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuma ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim annabi ya yi tarbiyyar sahabbai da irin tarbiyyar da Allah madaukin sarki ya tabbatar da yana da ita to ko dole ne in muna son mu tsira sai mun yi koyi da irin abin da manzon Allah yake akan shi to shine za a ɗibo mana ɗabi'un annabi da sahabbai da tabi'ai da malaman farko waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa don mu ɗabi'anti da ɗabi'unsu ko ma tsira ranar gobe kiyama malamin da ya rubuta wannan littafi shine fadilati sheikh dr mahmud al-misri abu ammar allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi to bayan da malam ya wata 'yar muƙaddima dangane da shimfida da sharan fage a cikin wannan littafi kai tsaye sai ce an sa'id ibn hishamin haka na ku yake ku? daga sa'ad ibn hishamin yace sa'altu aishata radiyallahu anha sa'ad ɗan hisham yace na tambayi na na aisha Allah maɗaukin sarki ya ƙara mata yarda an khuluqi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da ɗabi'un annabi kun san annabi ya ce bo'istu. li'utammima makarimil akhlaq ni an aiko ni ne dan in cika kyawawan dabi'u. an tambayi mai ɗakin annabi menene ɗabi'un annabi faƙalat sai sayyida aisha tace kana khuluquhul qur'an ai ɗabi'un manzan Allah alƙur'ani ne ma'anin wannan hadisi shine duk inda kuka ji alƙur'ani an yi umarni da ayi to annabi ya riga sauran bayi umartuwa da wannan umarnin shi ya fara yi duk inda kuka ji an ce bari to annabi ya riga ɗaukacin bayi barin wannan abin da shari'a ta hani shi yasa duk wanda yake son ya zama daga cikin al'umman annabi to ɗabi'un shi ya zama irin ɗabi'un manzan Allah idan ƙur'ani ya ce bar bakariya bar cin amana bar saba alkawari bar zina bar kaza da dukkanin laifuffuka miyagu to in kin bari kina da ɗabi'un alkur'ani kina da ɗabi'un manzan Allah kenan inda kur'ani ya ce tsara sallah kan lokaci sadar da zumunci kula da haƙƙin iyaye tarbiyyan ƴaƴanki, ganin darajar miji da kaza da kaza da kaza in kika ɗabi'antu da wannan ɗabi'a kin ɗabi'antu da ɗabi'un manzan Allah kin kwaikwayi alkur'ani babu ki kenan Allah madaukin sarki ya sa mu zama haka kana khuluquhul qur'an dabi'un manzon Allah alkur'ani ne wannan hadisi al-Imam Muslim ya fitar da shi a lamba hadisi na 746 Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa nazaran lima tamsiluhul akhlaq min ahamiyatin baligha dakhilul mujtami'at mahala ya ce idan aka lura da irin abin da ke misaltuwa na irin waɗannan ɗabi'u da kuma irin mahimmanci da ya kai matuƙa dangane da mujtami'atin zamantakewan al'umma shin a gida ɗaya ne ko zamantakewa a unguwa ɗaya ne ko zamantakewa a gunduma ne ko ƙaramin hukuma ko a ce ma jiha baki ɗaya kuna gane wannan da kyau ko to ana da bukatan a zauna a tabbatar da al'umma suna da kyawawan ɗabi'u yau idan ni ina da kyakkyawan ɗabi'a iyalina suna da shi ke ma kina da iyalinki suna da shi to za mu haɗu a mujtama ɗinmu mu zama mun haifar da al'umma masu kyawawan ɗabi'u shi sa annaba ma hatta wajen neman aure ya ce ja ja'akum mantar dauna dinahu wa khuluquhu idan mutum ya zo kun yadda da addinin shi ba ku bincike ɗabi'a ba kun yi kuskure idan kuka bincike ɗabi'a ba ku bincike addini ba kun yi kuskure sai an haɗa waɗannan in mutum ya zo da addini ba ɗabi'a bai halatta ba shi aure ba shi ne abin dubawa kun gano wannan da kyau sau da ɗabi'a wani abu ne wanda ba a sakaci da shi za a ga mutum da addini tsab amma bai da ɗabi'a za a gan shi da miyagun ɗabi'un da in an kalla za a ce Allah wadare da shi amma kuma sallah bai wuce shi duk wajen alheri yana nan abubuwan alherai da mutunci di yana aiwatar da su amma ko bai da ɗabi'a ana fahimtar wannan da kyau jama'a shi sa dole ne a mujtama ɗin mu sai mun lura da ɗabi'u kenan yanzu dukkanin mu nan kowa ta tsaya da kallon kanta ta ce to yau kuma inda aka waiwaya kenan kwarai da gaske ke ki zama kiya ɗabi'a mai kyau ‘ya'yanki za su koyi da ke ku duba ku ga in uwa ta zama mai tsiwa ta raina uban ‘ya'ya ta raina mijinta to haka za ga ‘ya'yanta sun taso tabbas mun fahimci wannan da kyau ku me ke sa a ce wai ‘ya ana zarginta da cewa ‘yar mace ce me bambanci tsakanin tarbiyyar namiji da tarbiyyar mace sai kin yi sakaci ki sangarta 'ya'yanki kina yin abin da bai kamata ba a shari'ance sai a koma ana zagin su da cewa wai wance wai 'yar mace ce don dalili za ce wai 'yar mace ce ki gyara ɗabi'unki ki gani za ki zama yadda kika san abin da masu iya magana suke cewa mace ce mai kamar maza an fahimci wannan da kyau ku kai ya zama kina ɗaure makarya gindi abin da ba a yi ba ki ce an yi an fahimci wannan da kyau ku ki zama ke ne musifaffiya ana taɓa naki za ki zaɓi da ki ta ashar ba ki da ɗabi'a haka ya'yan za su taso su ma ba su da ɗabi'a mun gano wannan da kyau ko wani bawan Allah yake gaya min ina ta ƙoƙarin lallashin shi cewa a zauna lafiya ya kau da kai dangane da abin da ke faruwa ya ce sam na ce ya sam ya ce sam malam na ce ya sam ya ce so take yi wai ta riƙa man abin da uwar take ma'ubanta a gida ya ce ba zai yiwu ba to kalli irin wannan matsalar don allah me yasa mata kuke haka hmm? shi sa don allah duk wata wacce take da wata ɗabi'a wacce ba mai kyau ba ta ce tofa mun faji tafsiri bayan tafsiri kuma ga akhlaqus salaf muna son mu zama ranar kiyama za mu tashi da annabi da sahabbai ne to mu ɗabi'antu da ɗabi'unsu mun gano wannan da kyau ko ai mun ji Allah madaukin sarki zai tada kafirai da inasu inasu wanda suka yi ankon laifi tare ko ehe to mu kuma in muna son mu tashi da annabi da sahabbai da manya-manyan bayan Allah na kwarai wala mu ɗabi'anci da ɗabi'unsu Allah ka sa mu shi ta mu ta kyau fa inna na mala ya ce mu dai na da okun jama'ar annabi kiran ku muke yi wa na alkiram muna kiran ku ne 'yan uwanmu masu mutunci a bebanin girmamawa ila hazihil jaulatil mati'a ku zo mu tattare da ku a wannan fage na bayanin ɗabi'u kyawawa domin fage ne mai tsada fage ne mai albarka fage ne mai ɗaukaka allati na ardu fiha lil adidin min sifatil mahmuda wanda za mu yi ƙoƙarin zuwa da siffofi abin yabo daban-daban daban iri-iri iri-iri masu martaba jama'a annabi kuna fahimtar wannan abubuwa ne malam zai tsatsamo mana zai jajjawo mana zai tattaro mana masu daraja masu albarka wanda in mun ɗabi'anta da su za mu zama abin koyi ga al'ummanmu yanzu me ke sawa har yau ke ji ana cewa ana son za a koyi da malam abubakar mahmudu gumi ba ke sai ki zauna ke ce ga wata muguwar ɗabi'a kwaya ɗaya da ake zargin abubakar goma ba in kuma akwai kawo ta mun gano wannan akwai fa sanda aka zo aka kawo kuɗi gaban mala abubakar mahmudu gumi wani ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya ce tu mala kaga sun kwashe kuɗin ba mu samu komi ba sai ya dafa shi ya ce ya haƙuri kai ba wanda ya kawo ka ba su ko abin da ya kawo su kenan abin da ya kawo ka yana cikin littafi zauna mai rabu da su in muka hana su dumurmusan abin da suke nema ba za su bar mu mai abin da mu kuma yake gaban mu ba mun gano wannan da kyau ko muddin muka ce kasa ci kuɗi kasi cuwa-cuwa kasi kaza to za su hana mu abin da muke yi mu bar su da ɓangaren kuɗin su je mu kuma mu ci gaba da inda muke tambaya anan ko waɗanda suka da murmushi kuɗin yau sun yi arzikin kun gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imanin mu waɗannan bayanai mala ya ciro su daga cikin nuzhatul mushtaq shafi na biyar zuwa shafi na shida mala ya ce fama ahwajul umma fi hazar zaman wa fi kulli zamanin al'umma a kowane zamani musamman wannan zamani suna da matuƙan buƙata ila an ta halla bi akhlaqir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zama sun ɗabi'antu sun yi kwalliya sun yi adoma kansu da ɗabi'u irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alladhi asna alaihi rabbuhu wanda ubangijin shi ya yabi manzan Allah da su faƙala Allah madaukin sarki ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai manzan Allah kana bisa kan wata ɗabi'a ce mai girman daraja mai banƙaye ko kun san wannan ɗabi'a mai girma ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake a kanta ya sa al'ummomin duniya gaba ɗaya suke ta gogoriyan su ma zama irin sahabban annabi da Allah ya ba da labarin sahabbai a cikin attaura da linjila suka rika sha'awan dama a ce a matso da zamaninsu a jawo zamanin annabi su ma zama irin sahabban manzan Allah su zama su ne suke tare da manzan Allah da Allah ya siffanta mana sahabbai a shudda wa alal kuffari ruhama'u bainahum suna tsananta ma wasunsu ne amma nasa fa tausasa masa suke yi wannan shi ne salafiyanci namu mu tausasa mashi mu jawo shi a jika in ya ɓaci mu gyara shi mun gano wannan da ke ku, in ya daidai mu yaba mashi in ya kuskure mu tabbatar da shi a kan abin da yake kuskure ne ya bari ya komo kan daidai namu namu ne ko da kuturin bawa ne haka sahabai suke wanda ba su ba fa shine ashiddawu alal kuffari kafiri jin daɗi a tsakaninsu allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanin ita wannan aya ita ce ta hudu a cikin suratul kalam fakanan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qudwatun annabi ya zama abun koyi ne uswatun annabi ya zama jagora ne wanda za a yi koyi da shi fi kulli khuluqin min akhlaqil islam ga kowace ɗabi'a daga cikin ɗabi'un musulunci wa min ajalli zalika wa min ajali zalika amarna Allah wa jalla sakamakon wannan ne Allah madaukin sarki ya umarce mu an naqtadi bihi mu koyi da annabi wa an nata'asa bihi ya zamanto annabi ne abun koyin mu fa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle in za ku koyi mai kyau to ku kwaikwaya daga annabi amma ba kowa ne zai rike manzan Allah abin koyi ba sai liman kana yarjullaha wal yawmal akhir ga wanda yake fatan ya haɗu da Allah salin alin a ranar tashin alkiyama wa zakarallaha kasira kuma ya tsayi wajen ambatan Allah da yawa aya ta 21 cikin suratul ahzab yanzu kenan cin da Allah madaukin sarki ya girke mana manzan Allah ya ce in za mu koyi shi za mu kwaikwaya yan tsakani da Allah ma aji manzan Allah muna kwaikwaiwa daga turawa muna kwaikwaiwa daga fim muna kwaikwaiwa daga mujallu muna kwaikwaya daga kafirai yanzu don Allah me sa ba ma sha'awar irin suturan da matan manzan Allah ke sawa irin suturan da sahabbai suke sawa irin yanda manzan Allah ke magana irin yanda manzan Allah ke hudda irin yanda manzan Allah ke kaza dan me ba ma sha'awar wannan don Allah jama'a kun gano wannan da kyau ku amma za a ga mutanen mu so suke su ji gulma so suke su ji tsegumi so suke su ji zagi so suke su ji batanci shi kuma zan Allah ya hana mu waɗannan abubuwan baki ɗaya shi sa don Allah duk wacce take da wata ɗabi'a mara kyau wanda yake Allah wadare da ita taimar maza ta bari mu zama ƴan uwan juna masu ƙaunan juna masu ba junan mu uzuri Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu sakamakon ƙurewan da lokaci ya yi a ne za mu saurara sai Allah ya kai mu gobe za mu tashi daga inda mu kwana muke cewa subhanakallahumma ma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum